Romawa Sura ta fari Daga Bulus bawan Yesu almasihu, manzo kirayayye, keɓaɓɓe domin yin bisharar Allah, wadda Allah ya alkawari tun da ta bakin annabawansa a cikin littattafai masu tsarki. Bishara ɗin nan a kan ɗansa ce, Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ga jiki shi zuriyar dauda ne, amma ga tsarkinsa na ruhu shi ɗan Allah ne. da iko aka ayyana shi haka ta wurin tashinsa daga matattu. Taurinsa ne muka samu alheri da kuma manzanci, saboda sunansa dukan al'ummai su gaskata su yi biyayya. A cikinsu kuma hadda ku da kuke kirayayyun Yesu almasihu. Daga bulu zuwa ga dukan ƙaunatattun Allah da kuke a Roma, tsarkaka kirayayyu. Alheri da salama na Allah Ubanmu. da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata gare ku. Da farko dai ina gode wa Allah na ta wurin Yesu almasihu saboda ku duka, domin ana baza labarin ku a ko'ina a duniya. Domin kuwa Allah wanda nake bautawa a ruhuna ta yin bisharar ɗansa, shi ne mashaidina a kan yadda kullum ba na fasa ambatonku a cikin addu'ata. Ina addu'a ko ta ƙaƙa. da yadda Allah a yanzu kam in sami arzikin zuwa wurinku, domin ina ɗokin ganinku, in ni'imta ku da wata baiwa ta ruhu domin ku ƙarfafa, wato ni da ku mu ƙarfafa juna ta bangaskiyarmu tawa da taku. Ina so ku sani uwa, na sha ɗaura niyyar zuwa wurinku, ko da yake har yanzu ba a yarda mini ba. domin kuma in sami amfani a gare ku, kamar yadda na samu a cikin al'ummai. Akwai hakkin Helinawa da na bare, da na masu ilimi, da na jahilai duka a kaina. Saboda haka, a gwargwadon iyawata, ina da himma kuma in yi maku bisharar ku da kuke a Roma. Gama ba na jin kunya bishara, domin ita ce ikon Allah mai kai kowane mai ba da gaskiya ga samun ceto. Yahuda da fari, sa'an nan kuma al'ummai. Gama bishara ɗin ta bayyana wata hanyar samun adalci a gaban Allah, hanyar nan kuwa ta ban gaskiya ce, tun daga farko har zuwa ƙarshe yadda yake a rubuce cewa. Wanda yake da adalci ta wurin ban gaskiya zai rayu. Gama ana bayyana fushin Allah daga sama akan dukan rashin bin Allah da aikin mugunta na mutanen da suke danna gaskiya ta aikin muguntarsu, domin abin da za a iya sani a game da Allah a bayyane yake a gare su, gama Allah ne ya bayyana musu shi. Gama tun daga halittar duniya al'amuran Allah marasa ganuwa, wato ikonsa madawwami da allantakarsa sun fahimtu sarai ta hanyar abubuwan da aka halitta kuma ake ganinsu. Saboda haka mutane sun rasa hanzari. domin kuwa ko da yake sun san Allah, duk da haka ba su ɗaukaka shi a kan shi Allah ne ba, ba su kuma gode masa ba, sai tunaninsu ya wofince, zuciyarsu mara fahimta kuma ta duhunta. Suna da awa cewa su masu hikima ne, sai suka zama wawaye, sun sayo ɗaukaka Allah marar mutuwa da misalin siffar mutum mai mutuwa, da ta tsuntsaye da ta dabbobi. da kuma ta masu jiyan ciki. Saboda haka, Allah ya sallama su ga rashin tsarkaka ta mugayen shawace-shawacensu, har su wulakanta jikinsu a junansu, saboda sun sauya gaskiyar Allah da ƙarya, har yi wa halitta ibada, sun kuma bauta mata, sun ƙi su yi wa mahalicci, shi wanda yabo ya tabbata a gare shi har abada, amin. Don haka Allah ya sallama su ga mugayen sha'awace-sha'awace masu banƙyama, har matansu suka sauya ɗabi'a su ta halal da wadda take ta haram. Haka kuma maza suka ba su ta halal da mata, jarabar juna ta ɗebe su, maza da maza suna aikata rashin kunya suna jawo kansu sakamako daidai da bauɗewarsu. Tun da yake sun ƙi su yarda su san Allah. Allah ya sallama su ga halin banza, su aikata abin kunya, su masu aikata rashin adalci ne kwarai, da mugunta, da kwaɗayi da ƙeta, masu hasada ne, da kisan kai, da jayayya, da ha'inci, da kuma nukura, gaya matuka. Macizan ƙaiƙayi ne, da masu yanke da maƙiyan Allah, da masu cin mutunci, da masu girman kai, da masu ruba. da masu haddasa mugunta da marasa bin iyaye da marasa fahimta da masu tada alkawari da marasa ƙauna da marasa tausayi waɗannan kuwa ko da yake sun san shari'ar Allah cewa masu yin irin waɗannan abubuwa sun cancanci mutuwa duk da haka ba aikata su kaɗai suke yi ba har ma suna goyon masu yin su Romawa Sura ta biyu Saboda haka, baka da wata hujja kai mutum, ko kai wane ne da kake ganin laifin wani. A yayin da kake ganin laifin wani, ai kanka kake hukuntawa, don gashi kai mai ganin laifin wani, kai ma haka kake yi. Mun dai san hukuncin Allah a kan masu yin haka daidai ne. Ya kai mutum, kai da kake ganin laifin masu yin haka, alhali kuwa kai kanka kana yin su. kana tsammani za ka tsere hukuncin Allah ne? Ko kuwa kana raina yalwar alherinsa da jimirinsa da kuma haƙurinsa ne? Ashe ba ka sani ba alherin Allah yana jawo ka zuwa ga tuba? Amma ga shi, saboda ke ƙasashiyar zuciyarka mara tuba, kana nema wa kanka fushin Allah a ranar fushi, sa'ad da za a bayyana hukuncin Allah macancanci. Allah ne zai saka wa kowa gwargwadon aikinsa. waɗanda suke neman daraja da ɗaukaka da kuma dawwama ta wurin naciyarsu ga aikata nagarta zai saka musu da rai madawwami waɗanda suke masu son kai da waɗanda ke ƙin bin gaskiya da masu bin rashin adalci zai saka musu da fushi da hasala duk waɗanda suka aikata mugunta za su sha wahala da masifa da fari yahudawa sa'annan kuma al'ummai amma Allah zai ba da daraja da ɗaukaka da salama ga dukkan waɗanda suke aikata nagarta da fari ga Yahudawa sa'an nan ga al'ummai. Domin kuwa Allah baya nuna tara. Ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a rashin sanin shari'a za su hallaka ne ba tare da shari'a ba. Ɗaukacin waɗanda suka yi zunubi a ƙarƙashin shari'a kuwa za a hukunta su ta hanyar shari'a. don ba ta jin shari'ar kawai mutum yake samun kubuta ga Allah ba, sai dai masu aikata ta su ne za su kubuta. In al'ummai su da ba su da shari'a, jikinsu ya ba su suka bi umarnin shari'a, ko da yake ba su da shari'a, ashe kuwa suna da shari'a kenan. Ayyukansu sun nuna cewa abin da shari'a ta umurta a rubuce yake a cikin zukatansu, lamirinsu kuwa yana shaidawa. tunaninsu ko yana zargin su ko kuwa yana kare su a wannan rana Allah zai yi wa 'yan adam shari'a akan asirinsu ta wurin Yesu almasihu bisa ga bishara da nake wa'azinta to in ka ce kai ba Yahude ne cewa ka dogara da shari'a har kana takama da Allah ka san abin da yake so da yake kuma ka karantu da shari'a ka iya bambancewa da abubuwa mafifita. har ka amince kai kanka jagoran makafi ne, haske ga waɗanda suke a cikin duhu, mai horon marasa azanci, mai koyawa sababbin shiga, don a cikin shari'ar kana da ainihin sani da ainihin gaskiya. To, kai mai koyawa wani, ba ka koyawa kanka, kai mai wa'azin kada a yi sata, shin, kai ba ka yi ne? Kai mai cewa kada a yi zina, kai ba ka yi ne? kai mai kyamar gumaka, ba ka sata a ɗakin gunki ne? Kai mai taƙama da shari'a, ashe, ba wulakanta Allah kake yi ba ta keta shari'ar? Yadda yake a rubuce cewa, A sanadin ku ne al'ummai suke sabon sunan Allah, lalle yin kaciya yana da amfani in dai kana bin shari'ar, amma in kai mai keta shari'ar ne. Kaciyar ka ba a bakin komai take ba in kuwa mara kace yana kiyaye farillan shari'a ashe wanda rashin kaciya al'adarsa ce gashi kuwa yana bin shari'ar daidai ba sai ya kashe ka ba kai da kake da shari'a a rubuce da kuma kaciya amma kana keta shari'ar gama bayahude na ainihi ba mutum ne wanda yake bayahude bisa siffar jikinsa na fili ba kaciya ta ainihi kuwa ba kaciya ce ta fili ta fata jiki ba wanda yake bayahude a zuci ai shi ne bayahude kaciyar ainihi kuwa a zuci take wato ta ruhu ba ta zahiri ba irin wannan mutum allah ne yake yaba masa ba ɗan adam ba romawa sura ta uku to ina fifikon bayahude ko kuwa ina fa'idar kaciya? Ai kuwa akwai kwarai ta kowace hanya. Da farko dai, Yahudawa su ne aka amincewa a game da zantuttukan Allah. To, kaka kenan in waɗansu sun ci amanan nan, sai cin amana su ta shafe cikar alkawarin Allah? A'a, ko kusa. A dai tabbata Allah mai gaskiya ne, ko da yake kowane mutum makareci ne, yadda yake a rubuce cewa. don maganarka ta tabbatar da adalcinka ka kuma yi rinjaye in an binciki al'amuranka in kuwa rashin adalcinmu shi shine yake nuna adalcin Allah a fili me za mu ce in Allah ya hore mu ya yi rashin adalci kenan misali nake yi kawai a'a ko kusa to inda haka ne ta kaka Allah zai yi wa duniya shari'a in kuwa a dalilin ƙaryata gaskiyar Allah ta ƙara bayyana har aka ƙara ɗaukaka shi to don me har yanzu ake hukunta ni kan ni mai zunubi ne in haka ne ba sai mu yi ta yin mugun aiki don ya zama sanadin nagarta ba kamar yadda dai waɗansu suke mana yanke cewa haka muka faɗa hukuncin da za a yi wa irin waɗannan kuwa daidai ne to ƙaƙa mu Yahuda mun fi sauran ne? A'a ko kaɗan. Don dama mun ɗora wa Yahudawa da al'ummai laifi, cewa dukkansa zunubi yana iko da su, kamar yadda yake rubuce cewa, Babu wani mai adalci, babu ko ɗaya, babu wani mai fahimta, babu wani mai neman Allah, duk sun bauɗe, sun zama marasa amfani baki ɗaya. babu wani mai aiki na gari babu kam ko da guda ɗaya Makogaransu kamar buɗaɗɗen kabari ne maganarsu ta yaudara ce masu ciwon baki ne yawan zage-zage da ɗacin baki gare su masu hanzarin zub da jini ne ta ko'ina suka bi sai hallaka da baƙin ciki ba su kuma san hanyar salama ba babu tsoron allah a cikin sha'aninsu sam to mun sani duk abin da shari'a ta ce ya shafi waɗanda suke ƙarƙashinta ne don a tuke hanzarin kowa duk duniya kuma ta sani ƙarƙashin hukuncin Allah take ai ba wani ɗan adam da zai sami kubuta ga Allah ta kiyaye ayyukan shari'a tun da yake ta shari'a ne mutum yake ganin laifinsa a yanzu ba kuwa a game da shari'a ba an bayyana wata hanyar samun adalcin Allah wadda ma a taura da littattafan annaba suke yi wa shaida. Adalcin nan na Allah wanda yake samuwa ta wurin ban gaskiya ga Yesu almasihu, na masu ba da gaskiya ne duka, ba ko wani bambanci, gama ‘yan adam duka sun yi zunubi, sun kasa kuma ga ɗaukakar Allah. Amma ta wurin alherin da Allah ya yi musu kyauta, sun sami kuɓuta ta wurin fansar da almasihu Yesu ya yi. Allah kuwa ya ayyana Yesu almasihu ya zama hadaya sulhu ta wurin ba da gaskiya ga jininsa. Allah kuwa yi haka domin ya nuna adalcinsa ne, domin da saboda haƙurinsa ya jingina zunuban da aka gabatar, domin a nuna adalcinsa a wannan zamani, wato a bayyana shi kansa mai adalci ne, mai kubutar da duk mai gaskatawa da Yesu kuma. To, ina kuma mu ta shiga, ina kuwa, ta wacce hanya aka kawar da ita, ta aikin lada? A'a, sai dai ta hanyar bangaskiya, domin mun amince cewa ta bangaskiya ne mutum yake kubuta ba ta kiyaye ayyukan shari'a ba. Wato Allah, allah Yahudawa ne kurum, ashe, ba na al'ummai ba ne kuma? Hakika na al'ummai ne ma, tun da yake Allah ɗaya ne. zai kuwa kubutar da masu kaciya ta wurin bangaskiya marasa kaciya ma ta wannan bangaskiya wato mun soke shari'a kenan ta bangaskiyar nan a'a ko kusa sai tabbatar da ita muka yi romawa sura ta hudu to me kenan za mu ce a game da ibrahim kakan kakanninmu gama inda ibrahim ya sami kubuta ta aikinsa na lada ashe kuwa yana da abin yin takama kenan, amma fa ba a gaban Allah ba. To me nasin ya ce, Ibrahim ya gaskata Allah, ban gaskiyar nan tasa kuma aka lasafta ta adalci ce a gare shi, wanda yake aikin lada, ladarsa ba kyauta ba ce, sakamakon aikinsa ce, wanda baya aikin lada, amma yana dogararsa ga Allah. wanda yake kubutar da masu laifi a kan lasafta bangaskiyar nan tasa adalci ce. Haka kuma dauda ya yi maganar albarkar da aka yi wa mutumin da Allah yake lasafta adalci a gare shi, ba don ya yi aikin lada ba, da ya ce, Albarka ta tabbata ga waɗanda aka yafe wa laifofinsu, waɗanda kuma aka shafe zunubansu. Albarka ta tabbata ga wanda faufau Ubangiji ba zai lasafta zunubansa ba. To, wannan albarka masu kaciya ne kawai ake yi wa ko kuwa har da marasa kaciya ma. Gama abin da muke cewa shine aka lasafta gaskiyar Ibrahim adalci ce a gare shi. To a cikin wani hali aka lasafta masa ita? Bayan da aka yi masa kaciya ne ko kuwa tun ba a yi ba? Ai tun ba a yi ba ne, ba bayan da aka yi ba. Kaciyar da aka yi masa alama ce. wato tabbatacciyar shaida ce ta samun adalci albarkacin ban gaskiyar da yake da ita tun ba a yi masa kaciya ba wannan kuwa domin ya zama uban dukkan masu ba da gaskiya ne domin su ma a lasafta su masu adalci ne ba tare da an yi masu kaciya ba haka kuma ya zama uban masu kaciya waɗanda ba kaciya kaɗai suke da ita ba har ma suna bin hanyar bangaskiyar nan ta kakanmu ibrahim wadda shi ma ya bi tun ba a yi masa kaciya ba. Alkawarin nan da aka yi wa Ibrahim da zuriyarsa cewa zai zama magajin duniya ba ta shari'a aka yi masa ba, amma domin ya ba da gaskiya ne. Shi ya sa Allah ya karɓe shi mai adalci ne. In dai masu bin shari'a su ne magada, ashe ban gaskiya ta zama banza kenan. Alkawarin nan kuma ya wofinta, don shari'a tana jawo fushin Allah. a inda ba shari'a kuwa ba keta umarni kenan. Saboda haka, al'amarin ya dogara ga gaskiya, domin ya zama bisa ga alheri, don kuma a tabbatar da alkawarin nan ga dukkan zuriyar Ibrahim, ba ga masu bin shari'a kaɗai a cikinsu ba, har ga waɗanda suke da ban gaskiya irin Ibrahim, shi da yake ubanmu duka, kamar yadda yake a rubuce cewa, Na sa ka uban al'ummai da yawa. shi ne ko ubanmu a gaban Allah. Wannan da ya gaskata, wato mai raya matattu, shi ne ko mai kiran marasa kasancewa kamar sun kasance. Ibrahim kuwa, ko da yake ba halin sa zuciya a gare shi, sai ta sawa, ya gaskata zai zama uban al'ummai da yawa, kamar yadda aka faɗa masa cewa, Haka zuriyarka za ta yawaita, ban gaskiyarsa kuwa ba ta raunana ba. bai dubi gajiyawar jikinsa ba don yana da shekara wajen ɗari a lokacin ko kuma cewa saratu ta wuce haihuwa ba kuwa wata rashin bangaskiyar da ta sa shi shakkar cika alkawarin Allah sai ma ƙara ƙarfafa ga bangaskiyarsa ya yi yana ɗaukaka Allah yana haƙaƙewa cewa Allah na da ikon yin abin da ya yi alkawari shi yasa aka lasafta bangaskiyarsa adalci ce a gare shi to lasafta masa ɗin nan da aka rubuta kuwa ba saboda Ibrahim kaɗai aka rubuta ba, har saboda mu ma za a lasafta mana wato mu da muke gaskatawa da wannan da ya tada Yesu Ubangijinmu daga matattu, wanda aka bayar a kashe saboda laifofinmu, aka kuma tashe shi domin mu sami kuɓuta ga Allah. Romawa Sura ta biyar To, da yake mu kubutattu ne ta wurin bangaskiya muna da salama kenan a gun Allah, ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu. Ta wurinsa kuma muka sami shiga alherin nan da muke a ciki saboda bangaskiyarmu, muna kuma taƙama da sa zuciyarmu ga samun ɗaukakar nan ta Allah. Banda haka ma, har muna taƙama da shan wuyarmu, da yake mun sani shan wuya take sa jimiri, jimiri kuma yake sa ingantaccen hali. ingantaccen hali kuma yake sa sa zuciya ita sa zuciyar nan kuwa ba ta sace iska faufau domin Allah ya kwarara ƙaunarsa a zukatanmu ta wurin ruhu mai tsarki da aka bamu tun muna rauna na tukuna almasihu ya mutu a daidaitaccen lokaci don marasa bin Allah. Da ƙyar za a sami wanda zai ba da ransa saboda mutum mai adalci, ko da yake watakila saboda mutum mai nagarta wani ma sai ya yi kasai da ransa amma kuwa Allah yana tabbatar mana da ƙaunar da yake yi mana wato tun muna masu zunubi almasihu ya mutu domin mu to tun da yake a yanzu an kubutar da mu ta wurin jininsa ashe kuwa ta wurinsa za mu fi samun karewa daga fushin Allah kenan in kuwa tun muna maƙiyan Allah aka sulhunta mu da shi ta mutuwar ɗansa to, da yake an sulhunta mu, ashe kuwa za a fi kare mu ta wurin rayuwarsa kenan. Banda haka ma, har muna fariya da Allah ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ta wurinsa ne muka samu sulhun nan a yanzu. To, kamar yadda zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya jawo mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa, don kowa ya yi zunubi. lalle fa zunubi yana nan a duniya tun ba a ba da shari'a ba sai dai inda ba shari'a ba a lasafta zunubi duk da haka kuwa mutuwa ta mallaka tun daga adamu har ya zuwa musa har ma akan waɗanda ba su yi zunubi irin na keta umarnin da adamu ya yi ba wanda yake shine kwatancin mai zuwan nan amma fa baiwar nan daban take kwarai da laifin nan ai in laifin mutum ɗayan nan ya jawo wa masu ɗumbin yawa mutuwa ashe ma alherin Allah da kuma bai wannan albarkacin alherin mutum ɗaya Yesu almasihu sai su yalwata ga masu ɗumbin yawa fin haka kwarai bai wannan kuwa daban take kwarai da hakkokin zunubin mutum ɗayan nan don kuwa hukuncin da aka yi a kan laifin mutum ɗayan nan shi ya ja hukuncin halaka. amma bai wannan da aka yi a sanadin laifofi da yawa ita take sa kuɓuta ga Allah. In kuwa saboda laifin mutum ɗayan nan ne mutuwa ta yi mallaka ta wurinsa, ashe kuwa waɗanda suke samun alherin nan mayalwaci da kuma baiwan nan ta adalcin Allah sai su yi mallaka fin haka ƙwarai a cikin rai, ta wurin ɗayan nan wato Yesu almasihu. To, kamar yadda laifin mutum ɗayan nan ya jawo wa dukkan mutane hukunci haka kuma aikin adalci na mutum ɗayan nan ya zama wa dukkan mutane sanadin kuɓuta zuwa rai kamar yadda masu ɗumbin yawa suka zama masu zunubi ta wurin rashin biyayyar mutum ɗaya haka kuma ta wurin biyayyar mutum ɗaya za a mai da masu ɗumbin yawa masu adalci shari'a fa an shigo da ita ne don laifi ya haɓaka amma a inda zunubi ya haɓaka alherin Allah ma ya fi haɓaka ƙwarai da gaske. Wato, kamar yadda mallakar zunubi mutuwa ce, haka mallakar Allah ta wurin alheri adalci ce, da ke bi da mu zuwa rai madawwami ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu. Romawa Sura ta shida To, me kuma za mu ce, ma ci gaba da yin zunubi ne domin alherin Allah ya haɓaka? A'a, ko kusa. mu da muka mutu ga zunubi, kaka za mu ƙara rayuwa a cikinsa har yanzu? Ashe, ba ku sani ba duk da kwacinmu da aka yi wa batisma a cikin almasihu Yesu, a cikin mutuwarsa aka yi mana batismar ba? Saboda haka, an binne mu da shi kenan ta wurin batisma a cikin mutuwarsa, domin kamar yadda aka tada almasihu daga matattu ta wurin ɗaukakar uba, haka mu ma mu yi zaman sabuwar rayuwa. tun da yake mun zama ɗaya da shi wajen kwatancin mutuwarsa, ashe kuwa za mu zama ɗaya ma a wajen tashinsa. Wato mun sani an gicciye halayenmu na da tare da shi, domin a hallakar da ikon nan namu mai zunubi. Kada mu ƙara bauta wa zunubi, wanda ya irin wannan mutuwa kuwa an kubutar da shi daga zunubi kenan. Amma idan muka mutu tare da almasihu, mun gaskata za mu rayu tare da shi kuma. mun sani tun da yake an tada almasihu daga matattu ba zai sake mutuwa ba kenan mutuwa ba ta da sauran wani iko a kansa mutuwar nan da ya yi kuwa ya mutu ne sau ɗaya tak ba ƙari saboda shafe zunubanmu amma rayuwar da yake yi yana rayuwa ne rayuwa ga Allah haka kuma sai ku lasafta kanku kamar ku matattu ne ga zunubi amma kuna a raye rayuwa ga Allah ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, kada ku yarda zunubi ya mallaki jikin nan naku mai mutuwa, har da za ku wa muguwar sha'awarsa. Kada kuma ku miƙa gaɓoɓinku su zama kayan aikin mugunta don yin zunubi, amma ku miƙa kanku ga Allah, kamar waɗanda aka raya bayan mutuwa. Kuna miƙa gaɓoɓinku ga Allah kayan aikin adalci, domin zunubi ba zai mallake ku ba, Tunda da yake ba shari'a take iko da ku ba alherin Allah ne. To, ƙaƙa, wato sai mu yi zunubi don shari'a ba ta iko da mu sai alherin Allah? A'a, ko kusa, ba ku sani ba, shi wanda kuke miƙa kanku a gare shi domin yi wa biyayya, lalle ku bayi ne na wanda kuke yi wa biyayya ɗin, ko bautar zunubi wanda ƙarshensa mutuwa ne, ko bautar biyayya wanda ƙarshinta adalci ce? Amma godiya ta tabbata ga Allah. ko da yake da can ku bayan zunubi ne, a yanzu kam kuna biyayya da zuciya ɗaya ga irin koyarwan nan da aka yi muku. Da aka ‘yanta ku kuma daga bautar zunubi, kun zama bayan aikin adalci. Mai da magana nake yi irin ta yau da kullum, saboda rarraunar ɗabi'arku, wato kamar yadda da can kuka miƙa gaɓoɓinku ga bautar rashin tsarki da mugun aiki akan mugun aiki, haka kuma a yanzu sai ku miƙa gaɓoɓinku ga bautar aikin adalci domin aikata tsarkakan ayyuka. Sa'ad da kuke bayan zunubi, ba ruwanku da aikin adalci. To wace fa'ida kuka samu a lokacin nan a game da aikin da kuke jin kunya a yanzu? Lalle ƙarshen irin wannan aiki mutuwa ne, amma a yanzu da aka ‘yanta ku daga bautar zunubi, kun zama bayan Allah, sakamakon sakamakonku shine tsarkakewa. ƙarshenta kuwa rai madawwami ne, gama sakamakon zunubi mutuwa ne, amma bayar Allah ita ce rai madawwami a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu. Romawa Sura ta bakwai ’Ya'yan uwa, ko ba ku sani ba, shari'a tana da iko da mutum muddin yana raye ne kawai, da waɗanda suka san shari'a fa nake. Misali, mace mai aure. shari'a ta ɗaure ta ga mijinta muddin yana da rai, amma in mijinta ya mutu ta kubuta daga igiyar auren kenan. Don haka muddin mijinta yana da rai, in ta auri wani sai a kira ta mazinaciya, amma in mijinta ya mutu ta kubuta daga igiyar wannan aure, ko da ta auri wani kuwa ita ba mazinaciya ba ce. Haka kuma ’yan uwana, kun zama matattu ga shari'a ta wurin jikin almasihu. domin kun zama mallakar wani, wato wanda aka tashe shi daga matattu domin mu ba da amfani ga Allah. Ai, da sa'ad da muke zaman halin mutuntaka, muguwar sha'awa, wadda faɗakarwar shari'a ke sa a yi, ita take aiki a gaɓoɓinmu, ta wurin haddasa mutuwa, amma a yanzu mun ‘yantu daga shari'a, mun mutu daga abin da da ya ɗaure mu kenan, har muna iya bautawa Allah da sabon rai da ruhu. ba da tsofaffin rubutattun ka'idodi ba. To, me kuma za mu ce, shari'a zunubi ce? A'a, ko kusa, amma kuwa duk da haka, da ba domin shari'a ba, da ban san zunubi ba, da ba domin shari'a ta ce kada a yi ƙyashi ba, da ban san ƙyashi ba, amma zunubi da ya samu ƙofa ta hanyar umarni, sai ya haddasa ƙyashi iri-iri a zuciyata, gama da ba domin shari'a ba. da zunubi ba shi da wani tasiri da kam sa da ban san shari'a ba ni rayayye ne amma da na san umarnin sai zunubi ya rayu ni kuma sai na mutu umarnin nan kuwa wanda manufarsa a gare ni rai ne sai ya jawo mini mutuwa don kuwa zunubi ya samu ƙofa ta hanyar umarni sai ya yaudare ni ta wurinsa kuwa ya kashe ni domin haka shari'a da kanta mai tsarki ce umarnin ko mai tsarki ne daidai ne nagari ne wato abar nan da take tagari ta jawo mini mutuwa kenan a'a ko kusa zunubi ne ya jawo domin ya bayyana kansa shi zunubi ne gama ta wurin abar nan tagari ya jawo mini mutuwa ta dalilin umarnin nan kuma zunubi ya bayyana matukar muninsa mun dai san shari'a a bace ta ruhu ni kuwa mai halin mutuntaka ne bauta zunubi kawai nake yi, ban ma fahimci abin da nake yi ba, don ba abin da nake niyya yi ba shi nake aikatawa ba, abin da nake ƙi shi nake yi. To idan abin da ba na niyya shi nake yi, na yarda kenan shari'a a bace mai kyau. Ashe kuwa ba ni nake yinsa ba kenan, zunubin da ya zaune mini ne, don na sani ba na abin kirki da ya zaune mini, wato a jikina. niyyar yin abin da yake daidai kam ina da ita, sai dai ikon zartarwa ne babu. Nagarin abin da nake niyyar yi kuwa, ba shi nake yi ba, sai dai mugun abin da ba na niyya, shi nake aikatawa. To idan abin da ba na niyya shi nake yi, ashe kuwa ba ni nake yinsa ba kenan, zunubin da ya zaune mini ne. Sai na ga ashe ya zama mini ka'ida. in na so yin abin da yake daidai sai in ga mugunta a tare da ni ni kam binnin zuciyata na amince da shari'ar Allah amma ina ganin wata ka'ida daban a gaɓoɓina wadda take yaƙi da ka'idar da hankalina ya ɗauka har tana mai da ni bawan ka'idan nan ta zunubi wadda take zaune a gaɓoɓina kaitona wa zai cece ni daga jikin nan wanda yake kai ni ga mutuwa. Godiya ta tabbata ga Allah, akwai ta wurin Yesu almasihu Ubangijinmu, ashe kuwa ni a kaina da hankalina hakika shari'ar Allah nake bautawa, amma da jikina ka'ida zunubi nake bautawa. Romawa Sura ta takwas Saboda haka a yanzu ba sauran kayarwa ga waɗanda suke na almasihu Yesu. Ka'idar nan ta Ruhu mai ba da rai da yake ga almasihu Yesu ta ‘yanta ni daga ka'idar zunubi da ta mutuwa. Abin da ba shi yiwuwa shari'a ta yi domin ta kasa saboda halin ɗan adam. Allah ya yi shi, wato ya kada zunubi a cikin jiki, da ya aiko da ɗansa da kamanin jikin nan namu mai zunubi domin kawar da zunubi. wannan kuwa domin a cika hakkokin shari'a ne a gare mu, mu da ba zaman halin mutuntaka muke yi ba sai dai na ruhu. Masu zaman halin mutuntaka, ai ƙwallafa ransu ga al'amuran halin mutuntaka suke yi, masu zaman ruhu kuwa ga al'amuran ruhu. Ƙwallafa rai ga al'amuran halin mutuntaka ƙarshensa mutuwa ne, ƙwallafa rai ga al'amuran ruhu kuwa rai ne da salama. Don ƙwallafa rai ga al'amuran halin mutuntaka gaba ne da Allah, gama baya bin shari'ar Allah, ba kuwa zai iya ba, masu zaman halin mutuntaka ba dama su faranta wa Allah rai, amma kukan ba masu zaman halin mutuntaka ba ne, masu zaman ruhu ne, in dai har ruhun Allah yana zaune a zuciyarku, duk wanda ba shi da ruhun almasihu kuwa ba na almasihu ba ne, in kuwa almasihu yana a zuciyarku. ba ruwan jikinku da zunubi kenan. Ruhu kuwa rai ne a gare ku saboda kun sami adalcin Allah. In kuwa ruhun wannan da ya tada Yesu daga matattu yana zaune a zuciyarku, to shi da ya tada almasihu Yesu daga matattu zai kuma raya jikin nan naku mai mutuwa, ta wurin ruhunsa da yake a zaune a zuciyarku. Domin haka ‘yan uwa, kun ga halin mutuntaka ba shi da wani haƙƙi a kanmu har da za mu yi zamansa. in kuna zaman halin mutuntaka za ku mutu kenan amma inda ikon ruhu kuwa kashe ayyukan nan na halin mutuntaka sai ku rayu duk waɗanda ruhun Allah yake bishe su su ne ’ya'yan Allah ai ruhun da kuka samu ba na bauta ba ne hada za ku koma zaman tsoro a'a na zaman ’ya'ya ne har muna kira ya abba uba ruhu da kansa ma tare da namu ruhu suna yin shaida cewa mu ’ya'yan Allah ne. in kuwa ’ya'ya muke, ashe magada ne kuma, magadan Allah, abokan gado kuma da almasihu, in dai har muna shan wuya tare da shi, a kuwa ɗaukaka mu tare da shi. Ai, a ganina, wuyar da muke sha a wannan zamani, ba ta isa a kwatanta ta da ɗaukakar da za a bayyana mana ba. Gashi, duk halitta tana marmari, tana ɗokin ganin bayyanar ‘ya'yan Allah. an sarayar da halitta ta zama banza ba da nufinta ba, amma da nufin wanda ya sarayar da ita. Duk da haka akwai sa zuciya, gama za a ‘yantar da halitta da kanta ma, daga bautar ruɓewa, domin ta sami ‘yancin nan na ɗaukaka na ‘ya'yan Allah. Mun dai san dukan halitta tana nishi na shan azaba kuma irin ta mai naƙuda, har ya zuwa yanzu, banda haka ma, har mu kanmu da muka riga muka samu ruhu mai tsarki wanda yake shi ne nunan fari a cikin abubuwan da za mu samu muna nishi a ranmu muna ɗokin cikar zamanmu na 'ya'yan Allah wato fansar jikin nan namu kenan sa da aka cece mu ne muka yi wannan sa zuciya amma kuwa ai sa zuciya ga abin da aka samu ba sa zuciya ba ce wa ke sa zuciya ga abin da ya samu in kuwa muna sa zuciya ga abin da ba mu samu ba, da jimiri mukan yi sauraronsa. Haka kuma Ruhu yake yi mana taimako a kan gajiyawarmu, domin ba mu ma san abin da ya kamata mu roƙa ba, amma Ruhu da kansa yana yi mana roƙo da nishe-nishen da ba su hurtuwa. Amma shi mai fayyace zukatanmu ya san abin da Ruhu yake niyya, domin bisa ga nufin Allah ne Ruhu yake yi wa tsarkaka roƙo. mun kuma sani al'amura duka suna aikatawa tare zuwa alheri ga waɗanda suke ƙauna Allah, wato waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa, waɗanda Allah ya riga ya zaɓa tuntuni su ne ya ƙaddara su ɗauki kamannin ɗansa, domin shi ɗan ya zama na farko a cikin ‘yan uwa masu yawa. Waɗanda ya ƙaddara nan kuwa su ne ya kira, waɗanda ya kira kuwa su ne ya kubutar, waɗanda ya kubutar ɗin kuwa su ne ya ɗaukaka. To, me kuma za mu ce a game da haka, da yake Allah yana goyon bayanmu, wa kuwa zai iya gaba da mu, shi da bai hana ɗansa ba, sai ma ya ba da shi saboda mu duka, ashe, ba zai ba mu komi tare da shi hannu sake ba? Wa zai ɗora wa zaɓaɓɓun Allah laifi, Allah ne yake kuɓutar da su, wa zai hukunta su, almasihu Yesu wanda ya mutu. ko kuwa a ce wanda ya tashe shi daga matattu shine wanda yake zaune dama da Allah shine ko wanda yake roƙo saboda mu wa zai iya raba mu da ƙaunar da almasihu yake yi mana kunci ne ko masifa ko tsanani ko yunwa ko huntanci ko hatsari ko takobi kamar da ke rubuce cewa saboda kai ne ake kashe mu yini zubur an lasabta mu kamar tumakin yanka. duk da haka kuwa a cikin wannan hali duka har mun zace ma a ce mana masu nasara ta wurin wannan da ya ƙaunace mu domin na tabbata ko mutuwa ce ko rai ko mala'iku ko manyan mala'iku ko al'amuran yanzu ko al'amura masu zuwa ko masu iko ko tsawo ko zurfi, kai ko kowace irin halitta ma ba za su iya raba mu da ƙaunar da Allah yake yi mana ta wurin almasihu Yesu Ubangijinmu ba. Romawa Sura ta tara Gaskiya nake faɗa, ni na almasihu ne ba ƙarya nake yi ba, lamiri na ta wurin Ruhu mai tsarki yana ba da shaida, cewa ina da matuƙar baƙin ciki da kuma takaici mara yankewa a zuciyata. Dama a la'ance ni, a raba ni da almasihu saboda dangina, ’yan uwana na kabila. su ne Isra'ilawa, da zama ’ya'yan Allah da ganin ɗaukakarsa, da alkawaran nan, da baiwar shari'a, da ibada, da kuma sauran alkawarai duk nasu ne, kakannin kakannin nan kuma nasu ne, almasihu kuma ta wurin zamansa mutum na kabila su ne, yabo ya tabbata ga Allah har abada, shi da yake bisa komi, amin. Ba cewa maganar Allah ta faɗi ba. don ba duk zuriyar Isra'ila ne suke Isra'ila na gaske ba, ba kuwa duk su ne ’ya'yan Ibrahim ba, wadan suna zuriyarsa, amma an ce, ta wurin Ishaku ne za a lasafta zuriyarka, wato zaman zuriyar Ibrahim ba shi ne zama ’ya'yan Allah ba, a'a, zuriya ta alkawarin nan su ne ake lasaftawa zuriyar Ibrahim, alkawarin kuwa shi ne, baɗuwar haka zan dawo. saratu kuma za ta haifi ɗa banda haka ma sa da rifkatu ta yi ciki da mutumin nan ɗaya wato kakanmu ishaku tun ba a haifi 'ya'yan ba balle su yi wani abu mai kyau ko mara kyau don nufin allah bisa ga zaɓensu ya tabbata ba ga aikin lada ba sai dai ga kiransa aka ce mata wan zai bauta wa kanan kamar da ke rubuce cewa yakubu na so isu anaki to me kuma za mu ce allah ya yi rashin adalci kenan a'a ko kusa domin ya ce wa musa wanda zan yi wa jin kai zan yi masa jin kan wanda zan nuna wa tausayi kuwa zan nuna masa tausayin ashe kuwa abinda bai danganta ga nufin mutum ko himma tasa ba sai dai ga jin kan allah don a nasi an ce da fir'auna na girmama ka ne musamman domin in nuna ikona a kanka domin kuma a sanar da sunana a duniya duka wato yana nuna jin kai ga wanda ya so yana kuma taurara zuciyar wanda ya so kila ka ce mini to don me har yanzu yake ganin laifi wa zai iya tsayayya da nufinsa ya kai ɗan adam wane ne kai hadda za ka yi jayayya da allah ashe abin da aka gina zai iya cewa magininsa don me ka yi haka? Ashe maginin tukwane baya iko da yumbu ya gina wata domin aiki mai martaba, wata kuma don kasashen aiki duk daga curi ɗaya? To kakafa, Allah da yake yana so ya nuna fushinsa ya kuma bayyana ikonsa sai ya haƙura matuƙar haƙuri da waɗanda suka cancanci fushinsa suka kuma isa hallaka. nufinsa ne ya bayyana yalwar ɗaukakarsa ga waɗanda ya yi wa jin kai, wato waɗanda dama ya yi wa tanadin ɗaukaka, wato mu kenan da ya kira, ba kuwa daga cikin Yahudawa kaɗai ba, har ma daga cikin al'ummai, kamar dai yadda ya faɗa a littafin Yusha'u cewa, waɗanda da ba jama'ata ba, zan ce da su jama'ata, wadda da ba a bar ƙaunata ba kuma. zan ce da ita a bar ƙaunata a daidai wurin da aka ce da su ku ba jama'ata ba ne a nan ne za a kira su ‘ya'yan Allah rayayye a game da Isra'ila ishaya ma ya ɗaga murya ya ce ko da yake yawan Isra'ilawa ya kai kamar yashin teku duk da haka kaɗan ne za su sami ceto domin Ubangiji zai zartar da hukuncinsa a duniya ya gama shi tashi ɗaya. kamar yadda ishaya ya yi faɗi cewa da ba domin ubangijin runduna ya bar mana zuriya ba da mun zama kamar saduma an komai shemu kamar gwamrata to me kuma za mu ce gashi al'ummai da ba su nace da neman adalcin Allah ba sun samu wato sun samu adalcin da yake daga gaskiya? Isra'ila kuwa da suka nace da neman hanyar adalcin Allah suka kasa samunta me yasa don ba su same ta ta hanyar ban gaskiya ba sai dai ta hanyar aikata aikin lada sai suka yi tuntuɓe da dutsen tuntuɓe kamar yadda yake a rubuce cewa gashi na sa dutsen sa tuntuɓe a sihiona da fa na sa faduwa, duk mai gaskatawa da shi ba zai kunyata ba romawa sura ta goma ya ’yan uwana muradin zuciyata da kuma roƙona ga Allah saboda su shine su sami ceto. Na dai shaida su a kan suna da himmar bauta wa Allah, amma ba da cikakken sani ba, don saboda rashin fahimtar hanyar samun adalci wadda Allah ya tanadar da kuma neman kafa tasu hanya, sai suka ƙi bin ita wannan hanya ta samun adalci wadda Allah ya tanadar. Domin almasihu shine cikamakin shari'a. domin kowane mai ba da gaskiya ya sami adalcin Allah. Gama Musa ya rubuta zancen adalcin da yake samuwa ta wurin bin shari'a, cewa mai iya aikata ta zai rayu ta wurinta. Amma a game da samun adalcin Allah wanda yake ta wurin ban gaskiya ya ce, Kada ka ce a ranka, wa zai hau zuwa sama, wato ya sauko da almasihu, ko kuwa wa zai gangara can ƙasa, wato ya tada almasihu daga matattu. amma mai nasin ya ce maganar tana kusa da kai tana ma a bakinka da kuma a cikin zuciyarka ita ce maganar bangaskiya da muke wa'azi wato in kai da bakinka ka bayyana yarda cewa yesu ubangiji ne ka kuma gaskata a zuciyarka allah ya tashe shi daga matattu za ka sami ceto domin da zuci mutum yake gaskatawa ya sami adalcin allah da baki yake shaidawa ya sami ceto gama nasin ya ce duk mai gaskatawa da shi ba zai kunyata ba ai ba ni bambanci a tsakanin ba yahude da ba al'umme ubangijin nan ɗaya shi ne ubangijin kowa mayalwacin baiwa ne kuma ga dukkan masu addu'a a gare shi duk wanda kuwa ya yi addu'a da sunan ubangiji zai sami ceto amma ta kaka za su yi addu'a ga wanda ba su gaskata da shi ba ta kaka kuma za su gaskata da wanda ba su taɓa ji ba. ta kaka kuma za su ji in ba mai wa'azi, ta kaka kuma za su yi wa'azi in ba aikarsu aka yi ba, kamar yadda yake a rubuce cewa, yaya zai kasance a isowar masu kawo bishara, amma ba duka ne suka yi na'am da bisharar ba, ishaya ma ya ce, Ya Ubangiji, wa ya gaskata jawabinmu, ashe, ban gaskiya ta wurin jawabin da ake ji take samuwa. jawabin da ake ji kuma ta magana almasihu yake amma ina tambaya ba su ji jawabin ba ne hakika sun ji muryarsu ta gama duniya duka maganarsu kuma ta kai har bangon duniya har wa yau ina tambaya shin isra'ila kan ba su fahimta ba ne da farko dai musa ya ce zan sa ku kishin waɗanda ba al'umma ba ne zan kuma sa ku fushi da wata al'ummar mara fahimta. Ishayan kuma ya fito gaba gaɗi kwarai ya ce, Waɗanda ba su neme ni ba, su suka same ni, na bayyana kuma ga waɗanda ba su taɓa neman sani na ba, amma a game da Isra'ila sai ya ce, Yini zubur ina mika hannuwa na ga jama'a marasa biyayya, masu tsayayya. Romawa Sura ta goma sha ɗaya To ina tambaya, wato Allah ya juya wa jama'arsa baya kenan? A'a, ko kusa, ai ni ma da kaina ba Isra'ile ne, zuriyar Ibrahim na kabilar Biryaminu. Ko kaɗan Allah bai juya wa jama'arsa da ya zaɓa tun da baya ba, ko ba ku san abin da Nasi ya faɗa ba ne a game da Iliya, yadda ya kai kuka ga Allah. a kan Isra'ila ya ce, Ya Ubangiji, sun karkashe annabawanka, sun rurushe bagadanka na hadaya, ni kaɗai ne na ragu, suna kuwa neman raina. Amma me Allah ya amsa masa, cewa ya yi, Na keɓe kaina mutum dubu bakwai waɗanda ba su taɓa durƙusawa ba'al ba. Haka ma a wannan zamani akwai ragowa, waɗanda aka zaɓa saboda alherinsa, in kuwa na alheri ne. ba sauran cewa ya dogara ga aikin lada kenan in ba haka ba ashe alheri ba alheri ba ne kuma to yaya kenan ashe abinda da isra'ila take nema ba su samu ba kenan amma zaɓaɓɓun nan sun samu sauran kuwa sun taurare yadda yake a rubuce cewa allah ya toshe musu basira ya ba su ido ba na gani ba da kuma kunne ba na ji ba har ya zuwa yau Dauda kuma ya ce, Da ma shagalinsu ya zama masu tarko, abin shammatarsu, sanadin faɗuwarsu kuma har aniyarsu ta koma kansu, idonsu kuwa ya shiga duhu har su kasa gani, ka kuma tankwara bayansu har abada. Ina kuma tambaya, faɗuwar da suka yi sun faɗi ba tashi kenan? A'a ko kusa, sai ma faɗuwarsu ta zama sanadin ceto ga al'ummai. don a sa Isra'ila kishi, to in kuwa duniya ta azuta ta hanyarsu, wa zai kimanta yawan albarka in adadinsu masu ɗungumowa ga Allah ya cika. Da ku al'ummai fa nake, tun da yake ni zo ne ga al'ummai, ina taƙama da aikina, ko ta wani hali in sa kabila ta kishin zuci har in ceci waɗansunsu, domin in an sulhunta duniya ga Allah. saboda har da su da aka yi to in an karɓe su fa ba sai rai daga matattu ba in cirin farko tsarkaka ne haka sauran gurasan ma in kuma saiwa tsatsarka ce haka rassan ma amma in an sassare waɗansu rassan zaitun na gida kai kuma da kake zaitun na jeji aka ɗaura aure da kai a gurbinsu kana kuma shan ni'imar saiwar zaitun ɗin nan tare da sauran rassan kada ka yi wa sauran rassan alwashi, in kuwa ka yi, ka tuna fa, ba kai kake ɗauke da sayawar ba, sayawar ce take ɗauke da kai, kila za ka ce, ai an sara rassan nan ne, don a ɗaura aure da ni, hakika haka ne, amma saboda rashin bangaskiyarsu ne aka sare su, kai kuwa saboda bangaskiyarka ne kake kafe, kada fa ka nuna alfarma, sai dai ka ji tsoron Allah. da yake Allah bai bar rassan asalin ba, kai ma ba zai barka ba, dubi fa alherin Allah da kuma tsananinsa, wato tsanani ga waɗanda suka faɗi, alherinsa kuwa a gare ka, muddin ka ɗore a cikin alherin, in ba haka ba, kai ma sai a datse ka, ko su ma, in dai ba su nacewa rashin su ba, sai a ɗaura aure da su, domin Allah yana da ikon sake mai da su. kai ma da aka saro daga zaitun ɗin da asalinsa yake na jeji, aka ɗaura aure da kai a jikin zaitun ɗin na gida, saɓanin yadda aka saba, balle waɗannan rasa na asali, da za a ɗaura aure da su a jikin zaitun ɗin nan nasu na asali? ‘Yan uwa, ga wata asirtacciyar gaskiya da nake so ku sani, domin kada ku zaci ku masu hikima ne. Taurarewan nan, wadda ba mai tabbata bace ce. ta sami Isra'ilawa ne, har adadin al'ummai masu ɗunguma zuwa ga Allah ya cika. Ta haka nan ne Isra'ila duka za su sami ceto, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai ceto zai zo daga Sihiyona, zai kuma kawar da rashin bin Allah daga zuriyar Yakubu. Cikar alkawarina a gare su kenan, sa'ad da na ɗauke musu zunubansu. A game da bishara kuma, maƙiyan Allah ne su. domin amfaninku ne kuwa, amma a game da zaɓen Allah su ƙaunatattunsa ne, albarkacin kakannin kakanninsu, domin baiwar Allah da kiransa ba sa tashi, kama yadda kuka ƙi bin Allah a da, amma a yanzu aka yi muku jin kai saboda rashin biyayyarsu, haka su ma da suke marasa biyayya a yanzu, yanzu za a yi musu jin kai kama yadda aka yi muku. Don Allah ya kulle kowa a cikin rashin biyayya. domin ya nuna jin kai ga kowa. Zurfin hikimar Allah da na saninsa da rashin iyaka suke. Hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincikewa, hanyoyinsa kuma sun fi gaban bin diddigi. Wa taɓa sanin zuciyar Ubangiji, ko kuwa wa taɓa bashi wata shawara. Wa kyauta ta shiga tsakaninsu da Allah ya fara bayarwa, har da za a saka masa. Ai daga gare shi ne, ta wurinsa kuma dukan abubuwa suke, shi ne kuma makomarsu, ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada, amin. Romawa Sura ta goma sha biyu Don haka ina roƙonku uwa, saboda yawan jin ƙai na Allah, ku miƙa jikinku hadaya rayayya, tsatsarka a bakarɓa ga Allah, domin wannan ita ce ibadarku ta ainihi, kada ku biya wa zamanin nan. amma ku ba halinku ya sake, ta wurin sabunta hankalinku ɗungum, don ku tabbatar da abin da Allah yake so, wato nufinsa kyakkyawa abin karɓa cikakke kuma. Albarkacin alherin da aka yi mini, ina yi wa kowannenku gargaɗi, kada ya ɗauki kansa fiye da yadda ya kamata, sai dai ya san kansa gwargwadon bangaskiyar da Allah ya bashi. wato kamar yadda gaɓoɓi da yawa suke harhaɗe a jiki ɗaya, gaɓoɓin nan kuwa ba aiki iri ɗaya suke yi ba, haka mu ma, ko da yake muna da yawa, jiki ɗaya muke haɗe da almasihu, mu kuma gabar ɗan uwansa ne, da yake muna da baiwa iri-iri gwargwadon alherin da aka yi mana, to sai mu yi amfani da su, in ta anabci ce sai mu yi amfani da ita gwargwadon mu. in ta hidima ce. wajen hidimanmu, mai koyar da magana Allah kuwa wajen koyarwarsa, mai ƙarfafa zuciya kuwa wajen ƙarfafa wasa. mai yin gudunmawa kuwa ya bayar hannu sake, shugaba ya yi shugabancinsa da himma, mai yin aikin tausayi ya yi shi da fara'a. Ƙauna ta kasance sahihiya, ku yi kyamar abin da yake mugu, ku zamci abin da yake nagari. A game da ƙaunar uwa kuwa, ku ƙaunaci juna gaya, a wajen ba da girma kowa ya riga ba ɗan uwansa, kada ku sassauta a wajen himma, ku himmantu a ruhu, kuna bauta wa Ubangiji, sa zuciyar nan ta ku ta sa ku farin ciki, ku jure wa wahala, ku nace wa yin addu'a, ku agaji tsarkaka, ku himmantu ga yi wa baƙi alheri, ku sa masu tsananta muku albarka, ku sa masu albarka, kada ku la'ance su. ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma, sai dai ku miƙa kanku ga aikata ayyukan tawali'u, kada ku aza kanku masu hikima ne, kada ku rama muguntar kowa da mugunta, ku yi ta lura al'amuranku su zama daidai a gaban kowa. In mai yiwuwa ne a gare ku, ku yi zaman lafiya da kowa. ya ku ƙaunatattuna, kada ku yi ramuwa, sai dai ku bar wa fushin Allah, domin a rubuce yake cewa, Ramuwa ta wace, ni zan saka in ji Ubangiji, har ma, in makiyinka yana jin yunwa, sai ka ci da shi, yana jin kishirwa ka shayar da shi, don ta haka ne za ka tula garwashin wuta a kansa. Kada mugunta ta rinjaye ku, amma ku rinjaye mugunta da nagarta. Romawa Sura ta goma sha uku Bari kowa ya biyayya ga mahukunta, gama ba wani iko sai da yarda Allah, mahukuntar da suke nan kuwa naɗin Allah ne, saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin Allah kenan, masu yin tsayayyar nan kuwa za a yi musu hukunci, don kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aiki na gari. sai dai ga masu mugun aiki, kana so kada ka ji tsoron mahukunci, to sai ka yi nagarta, sai kuwa ya yaba maka, domin shi bawan Allah ne don kyautata zamanka, amma in kai mai mugun aiki ne, to ka ji tsoro, don ba a banza yake rike da takobi ba, ai shi bawa ne na Allah mai saka wa mugu da fushi, saboda haka wajibi ne ka yi biyayya, ba domin gudun fushi kaɗai ba. amma domin lamiri kuma, shi ne ma ya sa kuke biyan haraji, don su mahukunta ma'aikata ne na Allah, suna kuma yin wannan aiki a koyaushe. Ku ba kowa hakinsa, masu haraji harajinsu, masu kuɗin fito, kuɗinsu na fito, waɗanda suka cancanci ladabi, ladabi, waɗanda suka cancanci girmamawa, girmamawa. Kada hakkin kowa ya zauna a kanku, sai dai na ƙaunar juna. don mai ƙaunar makwabcinsa ya cika shari'a kenan. Umarnan nan cewa, Kada ka yi zina, kada ka yi kisan kai, kada ka yi sata, kada ka yi ƙyashi, da dai duk sauran umarnai an kunshe su ne a wannan kalma cewa, Ka ƙaunaci makwabcinka kamar kanka. Ƙauna ba ta cutar makwabci, saboda haka ƙauna cika shari'a ce. Gashi kuma, kun dai san irin zamanin da muke a ciki, ai lokaci ya riga ya yi, da za ku farka daga bacci, gama yanzu mun fi kusa da ceton nan namu a kan sa'ad da muka fara ba da gaskiya. Dare fa ya kure, gari ya kusa wayewa, sai mu watsar da ayyukan duhu, mu yi ɗamara da kayan ɗamara na haske, mu tafiyar da al'amuranmu yadda ya dace a yi da rana, ba a cikin shashanci da buguwa. ko fasikanci da fajirci ko jayayya da kishi ba, amma ku ɗauki halin Ubangiji Yesu almasihu, kada kuwa ku tanadi halin mutuntaka don wa muguwar sha'awarsa. Romawa Sura ta goma sha hudu A game da wanda bangaskiya ta sararrauna ce kuwa, ku karɓe shi hannu biyu, amma ba a game da sukan ra'ayinsa ba. ga wani bangaskiyarsa ta yarda masa cin kome wanda bangaskiyarsa rarrauna ce kuwa sai kayan gona kawai yake ci to kada fa mai cin komi ɗin nan ya raina wanda ya ci kada kuma wanda ya cin nan ya ga laifin mai ci domin Allah ya riga ya karɓe shi hannu biyu kai wane ne har za ka ga laifin baran wani ko dai ya tsaya ko ya faɗi ‘yan ruwan mai gidansa ne, za a ma da shi, domin Ubangiji yana da ikon tsaye da shi. Wani yana ɗaukaka wata rana fiye da sauran ranaku, wani kuma duk ɗaya ne a wurinsa, kowa dai ya zauna a cikin haƙaƙewa a kan ra'ayinsa. Mai kiyaye wata rana musamman yana kiyaye ta ne saboda Ubangiji, mai cin nan kuma yana ci ne saboda Ubangiji, da yake yana gode wa Allah. maracin nan kuma yana ƙinci ne saboda Ubangiji, shi ma kuwa yana gode wa Allah. Duk a cikinmu ba wanda ya isar wa kansa a sha'anin rayuwarsa ko mutuwarsa, ko muna a raye zaman Ubangiji muke yi, ko mun mutu ma zaman Ubangiji muke yi, ashe ko muna a raye ko kuma a mace na Ubangiji ne mu, saboda haka ne musamman almasihu ya mutu, ya sake rayuwa. wato domin ya zama shi ne Ubangijin matattu da na rayayyu duka. To, kai me yasa kake ganin laifin ɗan uwanka, kai kuma me yasa kake raina ɗan uwanka, ai dukanmu za mu tsaya a gaban kursiyin shari'ar Allah, domin a rubuce yake, na rantse da zatina in ji Ubangiji, kowace gwiwa sai ta rusuna mini, kowane harshe kuwa sai ya yabi Allah. don haka mu zai faɗi abin da shi da kansa ya yi a gaban Allah. Saboda haka, kada mu ƙara ganin laifin juna, gara mu kudura don kada kowannenmu ya zama sanadin tuntuɓe ko faɗuwa ga ɗan uwansa. Na sani, na kuma tabbata a tsakanina da Ubangiji Yesu, ba abin da yake mara tsarki ga asalinsa. sai dai ga wanda ya ɗauke shi mara tsarki ne yake mara tsarki, in kuwa cimarka tana cutar ɗan uwanka, ashe ba zaman ƙauna kake yi ba, kada fa cimarka ta hallaka wannan da almasihu ya mutu dominsa, saboda haka kada abin da ka ɗauka kyakkyawa ya zama abin zargi ga waɗansu, ai mulkin Allah ba ga al'amarin ci da sha yake ba, sai dai ga adalci da salama. da farin ciki ta wurin Ruhu mai tsarki. Wanda duk yake bautawa almasihu ta haka abin karɓa ne ga Allah, yardaje ne kuma ga mutane. Don haka sai mu himmantu ga yin abubuwan da suke kawo salama, suke kuma kawo inganta juna. Kada ka rushe aikin Allah saboda abinci kawai, hakika dukan abu mai tsarki ne, amma mugun abu ne mutum ya zama sanadin tuntube ga wani, ta wurin abin da yake ci. Ya kyautu kada ma ka ci nama, ko ka sha ruwan inabi, ko kuwa ka yi kowane irin abu wanda zai sa ɗan uwanka yin tuntuɓe. Kana da ban gaskiya? To ka rike ta tsakaninka da Allah. Albarka ta tabbata ga wanda zuciyarsa bata ba shi laifi ba, a game da abin da hankalinsa ya ga daidai ne. Wanda yake shakka, amma kuwa ya ci, ya sani ya yi laifi kenan, domin ba da ban gaskiya ya ci ba. duk abin da ba na bangaskiya ba ne zunubi ne. Romawa Sura ta goma sha biyar To mu da muke ƙarfafa ya kamata mu ɗauki nauyin raunana, kada mu yi son kai, mu ya faranta wa maƙwabcinsa rai, don kyautata zamansa da kuma inganta shi. Gama ko almasihu ma bai yi son kai ba, amma kamar yadda yake a rubuce cewa, zagin da waɗansu suka yi maka duk ya koma kaina, ai, duk abin da aka rubuta tun da an rubuta shi ne domin a koya mana, domin mu ɗore a cikin sa zuciyar nan tamu ta wurin haƙuri da ta'aziyar da littattafai suke yi mana. Allah mai ba da haƙuri da ta'aziya ya ba ku zaman lafiya da juna bisa halin almasihu Yesu, domin ku ɗaukaka Allah, Ubangijinmu Yesu almasihu. da kuma Ubansa nufin ku ɗaya bakin ku ɗaya. Saboda haka ku karɓi juna da hannu biyu kamar yadda almasihu ya karɓe ku hannu biyu domin a ɗaukaka Allah. Ina dai gaya muku, almasihu ya zama bara ga Isra'ila domin nuna gaskiyar Allah, domin kuma tabbatar da alkawaran nan da Allah ya yi wa kakannin kakanninmu. Al'ummai kuma su ɗaukaka Allah saboda jin ƙansa. yadda yake a rubuce domin haka zan yabe ka a cikin al'ummai in kuma yi waƙar yabon sunanka har wa yau kuma an ce ya ku al'ummai ku yi ta farin ciki tare da jama'arsa da kuma ku yabi ubangiji ya ku al'ummai duka dukkan kabilai kuma su yabe shi ishaya kuma ya ce satson yasa zai bayyana wanda zai tashi ya mallaki al'ummai a gare shi ne al'ummai za su sa zuciya Allah mai kawo sa zuciya ya cika ku da matuƙar farin ciki da salama saboda bangaskiyarku domin ku yi matuƙar sa zuciya ta wurin ikon ruhu mai tsarki ya 'yan uwana ni ma da kaina na amince da ku cewa ku da kanku masu nagarta ne kwarai da gaske masu cikakken sani kun kuma isa ku gargaɗi juna duk da haka A kan waɗansu batutuwan da na rubuto muku, na ƙara ƙarfafawa ƙwarai domin tuni saboda alherin da Allah ya yi mini, da ya sa ni bawan almasihu Yesu ga al'ummai, ina hidimar bisharar Allah domin al'ummai su zama hadaya mai karɓuwa a gare shi, tsatsarka ta wurin ruhu mai tsarki. Ashe kuwa, ina da dalilin yin alfarma da almasihu Yesu a game da al'amarin Allah. ba zan kuskura in faɗi kome ba sai abin da almasihu ya aikata ta wurina a wajen sa al'ummai biyayya ta wurin magana ta da aikina ta wurin ikon mu'ujizai da abubuwan alajibai da kuma ta wurin ikon ruhu har dai daga urshalima da kewayenta har zuwa ilirikum na yi bishara almasihu a ko'ina har ya zama mini abin buri in sanar da bishara a inda ba a taɓa sanar da suna almasihu ba. don kada in ɗora gini na a kan harsashin wani sai dai kamar yadda yake a rubuce waɗanda ba a taɓa faɗa wa labarinsa ba za su gane waɗanda ba su taɓa jin labarinsa ba ma za su fahimta shi ya sa sau da yawa ban sami su kunin zuwa wurinku ba a yanzu kuwa tun da yake ba sauran wani wuri da ya rage mini a laddin nan shekaru da yawa kuma ina ɗokin zuwa wurinku ina sa zuciya in ganku in zan wuce zuwa ƙasar Asbaniya, har ma ku raka ni zuwa can, bayan da na ɗan ɗebe kewa da ganinku, amma a yanzu kam za ni Urshalima don in kai wa tsarkaka gudunmuwa. Mutanen Makidoniya da na Akaya sun ji daɗin yin gudunmuwar daidai gwargwado ga matalauta a cikin tsarkakan da suke a Urshalima, sun kuwa ji daɗin yin haka, domin hakika kamar bashi ne a kansu. domin tun da yake al'ummai sun yi tarayya da su a kan ni'imarsu ta ruhu, ashe kuwa ya kamata su ma su taimake su da ni'imarsu ta duniya. In kuwa na gama wannan, na kuma danka musu wannan taimako lafiya, sai in bi ta kanku zuwa ƙasar Asbaniya. Na kuma sani, in na zo wurinku zan zo ne a cikin falalar albarkar almasihu. Amma ina roƙonku uwa, saboda Ubangijinmu Yesu almasihu, da kuma ƙaunar nan da Ruhu yake bayarwa, ku taya ni yin addu'a da naciya ga Allah saboda kaina, domin in tsira daga maƙiyan bangaskiya a Yahudiya, don kuma gudunmuwar da nake kaiwa Urshalima ta zama abakar ga tsarkaka, har in Allah ya yarda in iso wurinku da farin ciki, mu watsake tare. Allah mai ba da salama ya kasance tare da ku duka. Amin. Romawa Sura ta goma sha shida Ga 'yar uwanmu Fibi, ina sada ku da ita, ita ma kuwa mai hidimar ikkilisiya ce a Kankiriya. Ku karɓe ta da hannu biyu saboda Ubangiji, ta halin da ya dace da tsarkaka, ku kuma taimake ta duk irin abin da ta nemi taimako a gare ku, domin ita ma ta taimaki mutane da yawa har ma da ni kaina. ku gaida Bilkisu da Akila abokan aikina a cikin almasihu Yesu, waɗanda suka kasai da ransu saboda ni, ba kuwa ni kaɗai nake gode musu ba, har ma da dukan ikkilisiyoyin al'ummai, ku kuma gaida ikkilisiyar da take taruwa a gidansu, ku gaida ƙaunatacce na Abinitas, wanda yake shine ya fara bin almasihu a ƙasar Asiya, ku gaida Maryamu, wadda ta yi maku aiki kwarai da gaske, ku gaida Andaranikas da Yuniyas, ’yan uwana abokan ɗaurina, waɗanda suke shahararru a cikin manzanni, har ma sun riga ni bin almasihu. Ku gaida Amphilias, ƙaunataccena a cikin Ubangiji, ku gaida Urbanas, abokin aikinmu a cikin almasihu, da kuma ƙaunatacce na Istakis, ku kuma gaida Abalis, amintaccen nan a cikin almasihu. ku gaida jama'ar Aristobulus, ku gaida ɗan uwana Herodian, ku gaida waɗanda suke na Ubangiji a cikin jama'ar Narkisas, ku gaida Tarafina da Tarafusa masu aikin Ubangiji, ku gaida Barsisa ƙaunatacciya wadda ta yi aikin Ubangiji ƙwarai da gaske, ku gaida Rufas fitaccen mai bin Ubangiji da kuma mahaifiyarsa tawa kuma, ku gaida Ariskiritas. da filiguna da hamisa da baturobas da hamasa da kuma ‘yan uwan da suke tare da su, ku da fululugusa da yuliya da neriyas da ‘yar uwarsa da ulumfas da kuma dukkan tsarkakan da suke tare da su, ku da juna da tsatsarkar sun ba, dukan ikkilisiyoyin almasihu suna gaishe ku. Ina 'yan uwa. ku yi hankali fa da masu raba tsakani saɓanin koyarwa da kuka koya, suna sa tuntuɓe ku yi nesa da su, ai irin waɗannan mutane ba sa bauta wa Ubangijinmu almasihu, sai dai cikinsu, ta roman kunne da daɗin baki suke yaudaran masu sauƙin kai, amma ku kam, ai kowa ya san biyayyarku, shi yasa nake farin ciki da ku, sai dai ina so ku gwanance da abin da yake nagari. amma ya zama ba ruwanku da mugunta. Allah mai ba da salama kuwa zai sa ku tattake shaiɗan da hanzari, alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku. Timoti, abokin aikina na gaishe ku, haka kuma Lukiyas da Yason da kuma Susi ’yan uwana. Ni Tartiyas, mai rubuta wasiƙar nan, ina gaishe ku saboda Ubangiji. Gayus mai masauki na mai kuma saukar da dukkan 'yan ikkilisiya yana gaishe ku. Arastas ma'ajin gari da kuma ɗan uwanmu Kawartas suna gaishe ku. Alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya tabbata a gare ku duka, amin amin. Ɗaukaka ta tabbata ga mai ikon ƙarfafa ku bisa ga bisharata, bisa ga wa'azin Yesu almasihu, wadda ta gare ni aka bayyana asirin nan da yake ɓoye tun fil azal. Asirin nan kuwa sanar da shi ga dukan al'ummai ta wurin littattafan annabawa bisa ga umarnin Allah madawwami domin a jawo su su gaskata su yi biyayya. Ɗaukaka ta tabbata har abada ga Allah makaɗaicin hikima ta wurin Yesu almasihu. Amin, amin.